Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilohas 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya ko kuma VOA Africa zango 200.5. Haka kuma kuna iya sauraron mu ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, Assalamu alaikum barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragamar shirin na namu yau Laraba biyu ga watan Nuwamba ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe domin yaƙi da kuntatawa 'yan jarida. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. rundunar sojan musamman na iraki sun kwace tashar talabijin na ƙasa da ke cikin birnin mosul a jiya talata ana kimanin mako daya a yi zaben shugaban ƙasa nan amurka ra'ayoyin jama'a na nuna 'yan takarar na kudda kudda juna larabawa a ƙasashe daban-daban da suka kama daga iraki zuwa tunisia suna bibiyar zaben shugaban ƙasa a nan amurka kuma aksarin larabawan da suna son su ga 'yar takarar democrat hillary clinton ta lashe zaben kanin labaran kenan majalisar dattijan najeriya ta ki amincewa da bukatar da shugaba muhammadu buhari ya gabatar na ciwo bashin dala biliyan 30 bisa dalilin cewa babu cikakken bayani a cewa daga ina za a ɗauko bashin nan yaushe za a biya nawa ne ibada ake cewa za a biya kuma menene a tattare da shi wani irin tarododi ne yake tafiya da shi Dattawan yankin Naja Delta sun gabatar da bukatu goma sha shida ga shugaban Najeriya Muhammadu Buhari a yunkurin samun maslaha a tashin hankali da ake yi a yankin. Bukatun da fada shugaban kasa ta ce suna kan hanya. Magana ce ta gina musu tituna kamar tashoshin jiragen ruwa su bukatar aiki saboda matasa bukata da ake ta tsaro musamman saboda sata da ake ta mutane da fashi. Sahaba Imam Aliyu kuma zai shigo da shirin demokuraɗiyya amma duka sai bayan kun sha labarai. Assalamu alaikum jama'a. Rundunar sojan musamman na Iraki sun kwace tashar talabijin na ƙasa da ke cikin birnin Mosul a jiya talata a kokarin da rundunar haɗin gwiwa da Iraki na Iraki ke yi na ƙoran mayakan ƙungiyar ISIS daga birnin. 'Yan jaridan Kurdawa da na ƙasashen yammacin duniya da ke haɗe da sojojin sun ce rundunar na fuskantar cijewa daga mayakan ISIS. wanda suka girka katangun kariya daga hare-hare kuma suka shuka na kiyoyi a kan hanyoyi don kawo jinkiri ga dannuwar sojojin na iraki sojin iraki sun ce yanzu haka wata rundunar mayaka masu tankunan yaƙi na can suna dannowa daga ɓangaren gundumomin kudu maso gabashin birnin a matsayin wata dabarar kare wasu manyan ƙauyuka da ke yanki da kuma kewaye na birnin na masoro wannan yunkuri na kama mosul ɗin dai da aka yi ta jira ya zo ne makonni biyu bayan da rundunar haɗin gwiwar sojin iraki da kurdawa da ke da goyon bayan mayakan shi'a da na sunni da kuma jagorancin amurka suka kaddamar da hari da ake cewa shine mafi girma a cikin kasar tun shekarar 2003 don kwato birnin na mosul daga hannun 'yan kungiyar isis ana kimanin mako daya a yi zaben shugaban kasa a nan amurka kuma yayin da ra'ayoyin jama'a ke nuna cewa 'yan takarar na kudda kudda juna a wurin goyon bayan jama'a hillary clinton ta democrat da donald trump na republican sun ƙara kaimi a yakin neman su suna kai ziyara a jihohi da sai dole dan takara ya lashe su kafin a ce ya yi nasarar lashe zaben shugabancin kasar dan takarar republican donald trump jiya talata da daddare a jihar wisconsin ya gargadi 'yan democrat da suka riga suka kada kuri'unsu a shirin kuri'ar sammako da su koma su canza kuri'unsu tun da yake dokar jihar tana ba da damar yin haka donald trump ya maimaita wannan kiran a wasu jihohi inda doka ta baiwa mutane damar su canza kuri'unsu ko bayan sun riga sun jefa su idan suka ji cewa ba sa son abin da suka riga suka zaɓa tun farko sanarwar da daraktan hukumar binciken manyan laifuka ta fbi james comey ya yi a wancan makon cewar hukumarsa tana sake duban sakonnin imel na lokacin da clinton take sakatariya harkokin wajen amurka ya ba trump wani sabon karfi saboda ana ganin aboki takarar tasa ba ta da gaskiya a watanni hudu da suka wuce ne komi ya sanar cewa hukumar fbi ta riga ta duba bakin ɗayan sakonnin imel na clinton kuma ta gano babu wani abin da zai sa a gabatar da ita gaban shari'a a ciki da take kamfen jiya talata a jihar florida Clinton ta ce sanarwar kome ana gab da zaɓe a ranar 8 ga watan nan na Nuwamba wani abin damuwa ne inda kuma ta ce wulakancin da Donald Trump ke yi wa mata da irin kalamansa a kansu abin takaici ne. Shi ma shugaba Barack Obama jiya ya wuni a jihar Ohio yana yi wa Hillary Clinton campaign da yake jihar na cikin muhimman jihohi da kowane ɗan takara ke kudayin samun lashe zaɓe. Ra'ayoyin jama'a na baya-bayan nan dai na nuni da cewa ana samun kusanci sosai tsakanin Clinton da Trump, waɗanda ko bayansu akwai wasu 'yan takarar shugaban ƙasa na wasu jam'iyyu da suka hada da Gary Johnson na jam'iyyar Libertarian da Jill Stein na Green Party. Waɗannan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. larabawa a kasashe daban-daban da suka kama daga iraki zuwa tunisia suna bibiyar zaɓen shugaban ƙasa a nan amurka kuma akasarin larabawan duk suna son ganin 'yar takarar democrat hillary clinton ta lashe zaɓen saboda suna kyautar zato ita ce kawai za ta amfani ƙasashen nasu a cewar wani bincike wannan bincike da cibiyar nazarin harkokin ƙasashen larabawa ta nan washington dc ta gudanar a ƙasashe takwas ya gano kashi 66 a cikin 100 sun fi ra'ayin clinton ta ɗere a kan shugabancin amurka a yayin da kashi 11 cikin 100 kadai ne suke ra'ayin ɗan takarar republican donald trump binciken ya jiyo ra'ayoyin mutane 3,200 a ƙasashen algeria egypt kuwait morocco yankunan palestino saudi arabia da kuma tunisia daga ranar 21 zuwa 31 ga watan oktoba duka-duka an ji ra'ayoyin mutane 104 ne a kowace ƙasa daga cikin ƙasashe da aka gudanar da binciken a cikinsu. ta dai Prime Minister Ethiopia Hele Mariam selen ya ba da sanarwar yi wa gwamnatin garan bawul biyo bayan tashe-tashen hankula da aka share watanni ana gudanarwa wanda ya kai gwamnatin sa kafa dokar ta ɓaci. Duka-duka dai Majalisar Ƙasar ta Habasha ta amince da sabbin ministoci 21 da aka zaɓo a jiya Talata. wasu ministoci tara a cikinsu kuma sun ci gaba da rike tsofaffin mukamansu a wannan garan bawul zanga-zangar kin jinin gwamnati wadda ta faro a kan batun fili daga bisani ta bazu zuwa lardunan oromia da anhara ƙungiyar kare hakkin biladama ta human rights watch ta ce sama da mutane 500 suka mutu a aron gama tsakanin fararen hula da 'yan sanda da sauran jami'an tsaro yanzu dai masu zanga-zanga sun karkata da akalarsu ne zuwa ga lamuran hakkin biladaman da mulki musamman da yake ana ganin kamar 'yan kabila gyaran ne suka mamaye jam'iyya mai mulkin kasar labaran duniya kenan kuka saurara. To da labarin mu bude taskar rahotannin namu a birnin tarayya Abuja, Najeriya, inda Majalisar Dattawan kasar ta ki amincewa da bukatar da shugaba Muhammadu Buhari ya gabatar na ciwo bashin dala biliyan 30. A cikin hirarsa da wakiliyarmu Madina Dauda, shugaban masu rinjaye a Majalisar Alin Dume ya ce wato wanda ya jagoranci muhawarar ya ce kin amincewa da bukatar da shugaban kasar ya gabatar ya bashi mamaki. mai tsammani a zaman mai tallan wato manufofin gwamnati in samu kasawa ba da ni kuma da mugun rawa ga ina kinta shi amma gaskiya magana shine daga fadar shugaban kasa din ma sun aiko wasikan ba da cikakken bayani ba to mun cewa kamin za a kai ga kwamiti wato za a zo da cikakken bayani ne yau da muka rabawa membobi wasikan daga wajen shugaban kasan babu bayanin da ya kamata a hada a zo da shi ba a kawo bayanin ba bayanai wani iri kuke so wato aikin ga yanzu an ce za a ɗauki bashi na kusan biliyan dola talatin to babu cikakken bayani a cewa daga ina za a ɗauko bashin nan yaushe za a biya nawa ne ibada ake cewa za a biya kuma menene a tattare da shi wani irin sharuɗoɗi ne yake tafiya da shi to ba zai yiwu cewa majalisa haka kawai ta bada da ahead din ido a rufe ba ma'ana don irin wannan bashi ba kamar bashin cikin gida ba ne bashin kasan waje ne yakan iya kawo matsala kamar wanda muka fuskanta da wanda da kyar muka fita a ciki to shine ya sa kuma wato dalilin da ake kawo mana don mu duba din don irin wayan abubuwa ne to abin da za mu duba da za mu ce eh daidai wannan bashin za a iya ɗaukansa ɗin babu shi shine ya kawo matsalan to anya kuwa ana zaman lafiya tsakanin majalisa da bangaren gwamnatin kuwa ganin cewa a baya majalisa tana amincewa da dukkanin bukatu da shugaba buhari yake gabatar masu tambayar kenan da na yi wa mai baiwa shugaba buhari shawara a harkar majalisa sanata ita enang ga abin da yake cewa we have listened to the uh, action of the senate and we are not quarreling we will provide all the information they need babu wani saɓani da ke faruwa tsakanin ɓangarorin biyu. Ana zaman lafiya. Abinda majalisar dattawa ta yi shine ba da shawara. Ni zan kai sako. kuma za a yi gyaran wannan takarda na buƙatan ciwo bashin nan saboda shi shugaba Buhari yana so ne ya farfado da tattalin arzikin ƙasar. A makon da ya gabata ne shugaba Muhammadu Buhari ya aike wa majalisar da takardar neman izini domin ya ciwo bashin kuɗi dalar Amurka biliyan talatin daga ƙasashen waje. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Yan majalisu masu yin doka, ku ji tsoron Allah mulkin ku. To za mu sake komawa harkokin majalisa amma kafin nan bari mu nufi fada mulki ta Aso inda shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya gana da dattawan yankin Niger Delta da nufin shawo kan takayar baya da mayaka ke yi a yankin wanda ya gurgunta da harkokin haƙar mai. Kakakin fadar shugaban ƙasa Garba Shehu ya bayyana abin da jerin bukatoci goma sha shidan da dattawan suka gabatar ya kunsa. Abubuwan nan da suke bukata ba su da bambanci da abubuwa da sauran 'yan Najeriya masu ke bukata. magana ce ta gina musu tituna kamar tashoshin jiragen ruwa su a daɗa zurfin su da manyan jiragen ruwa su shigo gurin bukatar aiki saboda matasa bukata da ake ta tsaro musamman saboda sata da ake ta mutane da fashi irin waɗannan abubuwa dai ga su nan to akwai kuma waɗanda suke kamar ba za ka ce sa rai ba suna bukatar cewa a'a dan su ma a dinga dama da su akan harkar man fetur nan a dinga ba da lasisin kan man fetur ga gwamnatocin jihohinsu a'a ga wasu su ma dan su ma wai a ce an san ana damawa da su to da shi bukata kuma da suke da ita ta cewa a sake duba yadda ake rabin arzikin kasa dan su suna bukatar su ci moriyar abin da Allah ya binne a karkashi kasa a nasu yanki wannan abu ne dama an dade ana jin su ba sababbin abubuwa ne shi shugaban Muhammadu Buhari yayin da yake ba su eh, amsa shi abin da yake nuna cewa wato bukatar kasar nan na farko shine a zauna lafiya idan babu zaman lafiya babu arziki da za su iya samu a wannan yanki nasu duk da cewa ana ta akwai man fetur akwai akwai harkar noma da ake nema a farfado da shi zaman lafiya shi zai kawo a kafa masana'antu masu jari na kusa da na nesa su zo su zuba don a samu kafa masana'antu don jama'a su samu aikin yi ta haka ne kawai za a iya baza arziki hakika ina so in tabbatar maka cewa shugaban Muhammadu Buhari kamar bulala ya dauka cewa ya nuna mu ya jawo hankalinsu ya nuna cewa barnan nan da ta'adi da ake ta yi a wurin nan kun isa kusa a hana wayannan abubuwa kuma ya kamata ku tashi tsaye ku yi idan ba ku yi ba zauna kuna tuwa a mu a nan Abuja ko shugaban kasa kawai shi zai maganin kowace matsala da ake yi ta kasar nan ba kun isa kusa a hana ku je ku ga me za ku iya kai kuma idan ba ku nuna shugabanci akan wannan ba ba da za a yi a ga idan a ga martabar ku a idan jama'a na nan Najeriya da kasashen duniya malam garba kana ganin kamar wannan jawabi da shugaba muhammadu buhari ya yi da kuma bukatun da su al'umma ko shugabannin al'ummar yankin naja delta suka gabatar zai kawo zaman lafiyar da 'yan tsagerun nan na yankin naja delta za su aje makamai su daina fasa bututun mai ko kona arzikin kasa a wannan bangare domin najeriya ta dawo akan turba ta ci gaba to kasan wannan fatan da ake yi kenan domin kamar yadda nake ce maka ba yau maganganu da shugaban kasa yake ta yi wata da watanni da suka wuce gwamnati fa ba gazawa ta yi ba gwamnati tana da soja tana da karfin da za ta shiga wurin ta sa yadda a yi yadda take so amma ba haka ake so a ba saboda haka wannan wato ya zama kamar irin mataki da wanda za a iya sha kusan na karshe wanda za a iya ɗauka don su su fahimci buƙatar a zauna a tattauna a samu zaman lafiya a yi maganin matsaloli da suka shafi yankin wato cikin zaman lafiya da kwanciyar hankali kafin a bari abu ya ƙara taɓarɓarewa har buƙatar a amfani da ƙarfi ta Kakakin fada shugaban ƙasa Garba Shehu a hirarsu da wakilin Umar Faruk Musa. Shugaban kwamitin labarai na Majalisar Dattijan Najeriya Aliyu Sabi ya bayyana a cikin hirarsa da manema labarai a jihar Niger Najeriya cewa zai yi wuya majalisar ta amince da kudirin dokar daidaita rabon gado tsakanin maza da mata a kasar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Mustapha Nasir Batsari ya aiko mana. Ita wannan dokan dama ta zuwanta na biyu ke a wannan zaman namu na majalisar yanzu kuma da aka kawo ta majalisa ta yi butuli da shi a dalilin akwai abubuwan da ta saba ma incin 'yan najeriya tunda incin take kokarin kwatowa ba za ka kwato inci sannan ka tauye ma wani inci ba to a bisa wannan abin da muka ga bai zo daidai da addinin mu ba yawanci har da christians din ma suka ce ba sa so a cikin harkar demokradiyya wayanda suka fi yawa maganar su ne za ta ci kana nihin majalisar ku ta dattawa kun yi watsi da wannan abu koko a ba yanzu dai abin da aka ce saboda shi aikin yin doka yana da hanyoyin da aka tsara wannan abun tun da an kawo yanzu a kai shi inda kowane ɗan najeriya zai zo ya faɗi albarkacin bakin shi public yarin kenan bisa abun da ya gani cikin dokan da bai yi masa ba ya zo ya faɗa a rubuta to abin da zan kira 'yan uwanmu a nan shine duk wanda ya san cewa wani abu cikin wannan dokan bai yi masa ba za mu sa hankalinmu ne mu rubuta takarda wanda ya nuna dalilanmu sai a kawo ranar da za a yi public hearing. Tuni dai dama kungiyoyin addinin musulunci suka dukufa wajen fafutukar ganin 'yan majalisar sun yi watsi da wannan kudiri bisa dalilin da suka bayar na cewa ya saba wa tsarin koyarwar addinin musulunci kamar yadda shugaban kungiyar izala a Najeriya Sheikh Abdullahi Balalau ya bayyana. tunanin majalisa shine an kawo bil din akwai wasu sashi na ƙasa da suke ganin mata ma ba sa yin gado to ya za a yi matan su yi gado don haka sanatocinmu don allah su zama wakilan al'ummar musulmi kada su yadda a taɓa wannan kada su yadda a ma yi maganan domin yin maganan allah kaɗai san me zai faru in gwamnatin gaba ta zo A yanzu dai 'yan Najeriya na zaman jiran lokacin da Majalisar Dattawan za ta fara sauraron ra'ayin 'yan Najeriya akan wannan kudirin doka na daidaita rabon gado a tsakanin maza da matan. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya. To har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC yanzu agogoma nan Washington na cewa karfe 1 da minti 17 na asuba. Idan muka dawo a shirinmu na hantsi za ku ji yunkurin da ake yi na shawo kan matsalolin tsaro a jamhuriyar Nijar. Yanzu dai ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin saura kwanaki shida Amurka su zaɓi sabon shugaban ƙasa ya binciken FBI ya shafi zaɓen abin da za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauran masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Ranar Talata mai zuwa idan Allah ya kai mu Amurka za su tafi rumfunan zaɓe domin su zaɓi magajin shugaba Obama. Kamar ranar Juma'a da ta gabata, ƙuri'ar jin ra'ayin jama'a ta nuna Clinton za ta yi gagarumar nasara har ma ta shafi makomar majalisun dokokin ƙasar guda biyu. To amma bayan da daraktan hukumar FBI James Comey ya gaya majalisa cewa hukumar tana sake buɗe bincike da ta yi wa 'yar takarar shugabancin Amurka na jam'iyyar Democrat Hillary Clinton kan sakonnin imel ɗinta zamanin tana sakatariyar harkokin wajen Amurka. Masu sharhi sun ce hakan ya rage kuzarin yakin neman zaɓen nata. abin da muka tambayi shehu yusuf kura kenan tasirin wasikar kan zaben na amurka to kamar kamar doki ne a sake shi a filin tsukuwa e fita a guje ba wani a bayansa ko kuma waɗanda suke bayansa ne musu tazara daga nan kuma sai a sa wa dokin nan wani linzami a dakatar da shi saboda haka idan bai yi hankali ba waɗanda suke bayansa za su zo su wuce shi su je su ci ƙwallo ko su ci nasarar wannan sukuwa shi kuma yana baya a zahiri abin da ya faru kenan a wancan magana da muka yi da kai mun ce in ba wata kudura ta Allah ba to mm. mu san Allah zai yi wannan ba mm. babu makawa domin ita Hillary da ma 'yan jam'iyyar Republican su sun karaya ita kuma har ta ringa shiga kamar yadda muka bayani a wancan makon ta shiga jihar arizona tana shiga jihar texas za ta shiga jihar georgia duk waɗannan jihohi ne waɗanda ba ma a tunanin ɗan jam'iyyar democrat zai ci su amma ganin inda ta saka ko a guje ba wanda yake iya mata kaimi ba wanda yake iya mata linzami da haka ta shiga cikin waɗannan jihohi wannan takarda da jim comey shugaban hukumar binciken laifuka ta amurka ya gabatar yanzu ta yi mata birki ta yi mata tarnaki yanzu yarfa gumi take yi cewa ta ƙara sama koda da ƙyar ne ta ci zaben nan nan da kwana shida in allah yi mata wannan ta gode wa allah amma in ba sa'a aka ci ba kafin a kai ƙarshen zaben nan watakila abubuwan da za su fito ma za su fi na wannan don haka ne ba wanda isan yanzu abin da zai faru daga nan zuwa kwanaki shidan nan. A bayanai da muka yi cikin shirin da ya gabata shine batun yadda kada ma'aikatan gwamnati su yi amfani da mukamansu wajen taimakawa ko kuma shiga harkar siyasa. Wannan wasiƙa da darekta ko mai rubuta ya tado da wannan batu da muka yi magana makon jiya. Eh, me ake cewa a kai ne? to akwai shugaban marasa rinjaye ma matsalakan na majalisar dattijai wani ake sha da shi Harry Reid na majalisar dattijai ne daga jihar Nevada shi ya ma rubuta takarda yana zargin shugaban FBI da cewa ya karya waccan doka da muka bayani a kanta a makon jiya to doka da ake kira hatch act mm. haka kuma akwai wani tsohon ma'aikaci na white house wanda shine mataimakin lauya babban lauya na white house a lokacin mulkin shugaba bush karami wato legal counsel na white house wanda dan mm. jam'iyyar republican ne eh. shi ma ya rubuta takarda yana zargi yana so hukumar binciken laifuffuka din ta binciki kanta cewa daraktanta ya karya waccan doka ta hatch act domin ya kawo abin da zai iya rinja yadda zaben nan ya kawo abin da zai iya shafar sakamakon zaben wanda inda bai kawo shi ba da watakila sakamakon zaben ba zai zama yadda zai kaya ba saboda kaga waccan <laughs> doka da muka yi magana a kanta sai abin ya zo kama arashi sai zaman zamanto gashi yanzu ana ce ce ku ce ma a kanta cewa shin daraktan nan na FBI ya karya waccan doka ko bai karya waccan doka ba. akwai kuma masu zargin cewa kamar shi daraktan yana da son zuciya a wannan siyasa duk da cewa an masa shaida cewa mutum ne mai nagarta mutum ne da yake faɗin gaskiya da riƙon amana to ya kamata dai mutane su sani cewa shi wannan mutum da ake kira jim Corbey dama ɗan jam'iyyar republican ne ya yi aiki a ƙarƙashin gwamnatin shugaba bush ne a matsayin mataimakin attorney janar na wannan ƙasa a lokacin da shugaba bush yake mulki kuma ma ya taɓa ba da gudunmawar kuɗi ga ɗan takarar jam'iyyar republican mitt romney ya kuma ba da gudunmawar kuɗi ga ɗan takarar jam'iyyar republican john mccain kuma ya taɓa yin aiki a ƙarƙashin kenneth star wani mai bincike na musamman da aka kafa domin ya binciki iyalan Bill Clinton da ya hada har da Hillary Clinton. To yanzu waɗannan abubuwa da suke fitowa shi yake sawa mutane suke ta baba anya mutumin nan duk da yake an ce mai mutunci ne mai gaskiya ne mai rikon amana ne anya siyasar da take zuciyarsa yanzu ba ita ce ta danne waɗannan halaye nasa na gaskiya da rikon amana da kirki ba siyasa son zuciyar siyasa ta danne tsarin aikinsa har ya fito ya yi wannan domin kamar yadda ka faɗa yanzu labarai ake a duk ƙasar nan cewa akwai alaka cewa gwamnatin amurka ta fito ta ce wannan satar bayanai da ake yi daga ɓangaren jam'iyyar democrat rasha ce take yi lokacin da hukumomin tsaro suka fito suka yi wannan bayani ita ita hukumar FBI ta tsame kanta ta ce a'a ban da ita saboda shi shugaban yana so ya kiyaye cewa kada a yi wani abu da zai rinjayar da sakamakon zaben nan akan Donald Trump. To sai kuma gashi ya fito ya yi abin da yake cewa ba zai yi akan Donald Trump ba ya yi akan Hillary Clinton. dan haka ne mutanen Hillary Clinton da kuma waɗansu 'yan jam'iyyar Republican ɗin waɗanda ba sa goyon bayan Donald Trump da kuma sauran mutane waɗanda ba ruwansu a cikin wannan faɗa na siyasa suke cewa bai yi gaskiya ba kuma idan har haka ne to hakika ya yi abin da ma wasu suke ganin ya kamata sauka daga kan mukaminsa. Ƙuri'ar neman jirin ra'ayin jama'a na nuni da cewa har da hilar ke kan gaba. Ba buƙatar jama'a su yi hattara kan dogaro da waɗannan ƙuri'u saboda ganin haka ma aka yi wacce ƙuri'a ta ƙasar Ingila ta na ficewa daga ƙungiyar tarayyar Turai. Yau wato batu na farko shine wannan zaben shugaba ne. ba wani ƙuri'ar ra'ayin jama'a ba ce domin ƙuri'ar ra'ayin jama'a ƙwararru suna cewa ta bambanta da zaben shugaba in mutane sun zo zaben shugaba suna baiwa abun muhimmanci fiye da idan a ce ƙuri'ar ra'ayin jama'a ce na farko kenan na biyu kuma zaɓe a nan amurka dama mun sha faɗa sahabu tun a kwanaki da suka wuce muke cewa akwai jihohin da bisa al'ada jam'iyyar democrat suke zaɓa a yanzu ta yanzu inda za a yi zaben yanzu akwai jihohin da ko miliyan nawa ka ba donald trump ba zai ci su ba jihohi irin su california irin su new york irin su new jersey irin su pennsylvania irin su jihar obama ta illinois mm. waɗannan manyan jihohi ne waɗanda ɗan jam'iyyar republican baya ci ita kuma jam'iyyar democrat 'ya'yanta ba sa cin zaɓe a jihohi irin su alabama irin su mississippi irin su georgia eh, wyoming irin su georgia da sauransu mm. saboda haka idan ka ɗauki wannan kace to akwai jihohin da dama can jam'iyyar republican ba ta ci mm. wannan kuma dama cin jam'iyyar democrat ba ta ci to in kai wannan tsarin kawai a yanzu in za a yi zaɓe akan wannan fasalin hillary clinton ta ci zaɓanta domin yanzu tana da ƙuri'ar zaben shugaban ƙasa daga waɗannan jihohi guda ɗari biyu da saba'in da hudu shi kuma a jihohin da zai ci babu gardama yana da ƙuri'ar zaben shugaban ƙasa ɗari da sittin da biyar saboda haka inna ake kai ruwa rana su ne jihohi guda shida ko bakwai ko takwas to ko da ka ba shi waɗannan jihohi shida ko bakwai ko takwas da florida da ohio da north carolina da, da nevada da, da, da, da New Hampshire waɗannan jihohi ko da ka ba Donald Trump su ba zai iya cin zaben ba idan dai har su kaɗai ya dogara da su. Idan masu sauro za su tuna ranar ɗaya ga watan biyu na wannan shekara mun kawo muku hasashen da masanin ilmin taurari Malam Ɗanladi Abdullahi ya yi kan zaben na Amurka. Ga kaɗan daga cikin abin da ya gaya mana. ainihin gida a gidansa. wani wata kaddara amma amma amma amma wa'ancan ta kafa gudu. amurka mace ce za ta ci zaben amurka zaɓe mai zuwa ko namiji a yana nuna kamar alamun macen kwarai da gaske ai mai gida a gidansa <laughs> ai venus ce ita ta fito da harafin venus ma ita ita kamar yadda su wancan zaben wannan farin jin nasu yana nan na'am yawa kuma da alamun za su za a in har sun ci gaba da mulkin za a samun karfin ci gaban tattalin arzikin ƙasa gaskiya na'am kwarai da gaskiya amma da kuka da alama isa ta kawo mulkin to to to to saboda suna da harafin ha'i shi shi ne muke ce masa um, shamas eh. kuma yana da saurari ne wanda ake samun mulki cikin ruwan sanyi dige ba wahala ba komai ruwan can za su wahalar amma sunan ba wahala cikin ruwan sanyi na zo za su ga mutunci jam'iyyar republican waye zai kasance mata dan takaranta donald trump zai samu nasara ko wani mutum daban eh da wani ticket na ticket amma ka zo zaben kasa baki daya tsakaninsa da hillary a hillary za ta to Masu aro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma mako na gaba da sa za mu sake dawa da wani sabon shiri. Kamin na madadin Shehu Yusuf Kura da Chubahiro Diodo wadda ya daidaita sautin shirin a nan nisa habo Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya. To a gaida malamai kafin mu karkare ga takaitattun labarai. Wani binciken cibiyoyin masu, zaman kansu da aka gudanar a kan tarzoma da ta barke cikin watan Yuli da ya gabata a Sudan ta kudu ya gano cewa rundunar kwantar da tarzoma ta Majalisar Ɗinkin Duniya da sojojin kiyaye sulhu sun gaza kare fararen hula da ma'aikatar agaji da ke wurin wani kakakin majalisar ɗinkin duniya ya ce babban sakataren majalisar ɗinkin duniya bankin moon ya buƙaci a canza kwamandan sojojin zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya da ke aiki a sudan ta kudu wannan fada tsakanin sojojin gwamnatin shugaba salva kiir da runduna masu biyayya ga madugun 'yan adawa rick mashar ya barke ne a ranar 8 ga watan yuli kusa da fadar shugaban kasar wasu rahotanni sun ce mutane da aka kashe a rikicin sun kai 300 majalisar ɗinkin duniya dai tana da sojoji sun kai 14,000 da suke sudan ta kudu a birnin juba akwai sojojin kasashen china ethiopia nepal da kuma india wanda suke aiki a wurin a lokacin tarzomar. rundunar sojan musamman na iraki sun kwace tashar talbijin na ƙasa da ke birnin musul a jiya talata a kokarin da rundunar haɗin gwiwa na wato iraki suke yi na koran mayakan isis daga birnin to a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shirye na safiyar yau amma kada ku yi nisa nan da sa'a ɗaya da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi lokacin da za ku ji yunkurin da ake yi na shawo kan matsalolin tsaro a jamhuriyar nijar Kuna kuma ya sake sauraron wannan shirin baki ɗaya a shafinmu na intanet voahausa.com. Yanzu a madadin dukan waɗanda kuka ji muryoyinsu Baba Yakubu Makeri da kuma mai cire shirin Solomon Ado sai kuma Charles Toll injiniyan mu alheri ke muku fata alheri.